بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ‘yan uwa masu binmu a wannan tasha mai albarka tashar alheri radio fm da kenan zaria na muku sallama da faɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam kamar da ka gabatar a ina so ne mana magana a takaice ne akan falalar da ke cikin zuwa sallar jana'iza da kuma bayani musamman akan hukunci ko dacewa ko rashin dacewar mata su dinga fitowa suna shiga sahu ko suna jan sahu a baya tare da maza wajen sallar jana'iza to farko algata malam ina so ne kawo mana hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda annabi yake cewa a cikin hadisin alaihi salatu wassalam man shahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qiratun wa man shahidaha hatta tudfana falahu qiratani kila ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mal qiratani qala mithlu aljabalain alazimain wannan hadisi ne wanda yake sananne an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a tambaye shi yace wanda ya je ya shaida sallar gawa har aka fito da gawar daga gidan da aka yi mata wanka aka yi mata sallah tare da shi mutumin zai samu lada girman kirati ya ce wanda kuma ya jira aka kai ta makabarta aka rufe ta shi kuma za a ninka mishi kirati guda biyu sai sahabbai suka ce mene kake nufi da kirati ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce ina nufin lada kamar girman dutsuna guda biyu duwatsu guda biyu waɗanda suka sa madina a tsakiya waɗanda ya ce ma bai na labata ya duwatsu ne guda biyu manya da suka sanya garin madina a tsakiya to wannan hadisin al-imamul bukhari ya fitar da shi da muslim da al-imamul tirmidhi da nasa'i da ibn al-jarud a cikin al-muntaka din shi da al-imam al-baihaqi a cikin asnan al-kabir haka na al-imam ahmad ibn hanbal a cikin musnad da limamu abu dawud da kayalisi a cikin nashi musnadin ta hanyoyi mabambanta daga sahabbai irin su bara'u dan azib irin abu sa'id al-khudri irin abdullahi dan mughaffal irin abu huraira to akwai kissa mai muhimmanci da take bayyana yadda sahabbai suka fahimci wannan ladan da aka zo aka ga wa abdullahi dan umar kamar da yake cikin riwayar muslim da ahmad da sa'id dan mansur aka ba game aka ga wa Abdullahi dan Umar cewa Abu Huraira yana karantar da wannan hadisin sai ya ji girman ladan sallar jana'iza kawai da za a je a yi wadda ko ruku ma babu tsayuwa ko za a kabbara hudu a ce an bada wannan lada mai yawa haka sai ya ce laqad aksara alaina Abu Huraira gaskiya saboda Allah Abu Huraira ya fara cika mana hadisai bai tsaya iya nan ba sai ya tafi tare da wani bawan Allah cikin sabai shine Khabbabu dan Arat tunda shi matashi ne sai ya aiki Khabbabu cikin gida wajen Aisha shi kuma ya tsaya a cikin masallaci aka ce har yana jin irin tension haka me za a zo a fada a je a tambaye mishi Aisha haka wannan karatun yake Khabbabu ya zo ya ce Aisha ta ce sadaka Abu Huraira Abu Huraira yayi gaskiya Abdullahi dan Umar da ya koma labari ya iske Abu Huraira cewa ga Abdullahi dan Umar fa yana shakka game da wannan ladan sai zai ƙara kama hannun Abdullahi dan Umar shi Abu Huraira ya tafi da shi suka sake kuma gurin Aisha ta ƙara tabbatar musu da cewa lalle wannan ladan ya tabbata Abdullahi dan Umar sai ya dafa kai ya ce laqad afradna fi qarati da kasira lalle hakika mun yi asarar lada mai girma da yawa ma'ana duk irin abin da muke yi yanzu kana kallon janaza a unguwa daga tamala sai ka da wani uzuri ko ka tafi abinka ko kuma ai sallan ka labe ka koma cikin gida kai kwanciyar ka ko ka je ka kunna tibin ka ko ka ci gaba da latsa wayar ka da yawa ana yi haka ko to ba karama asara bace mutane suke tafkawa kuma wannan asara ya nuna cewa ba sabuwa bace wato abubuwan duniya sukan shagaltar da mu su hana mu samu wani ladan in mutum na da uzuri karɓaɓɓe a mizanin shari'a babu yadda ka iya da shi amma haka nan kawai mutum ya ki zuwa ba ƙaramin asara ba ce to sai malamai suke ta kokarin su fitar da menene fa'idar da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan hadisin da lada din nan mai yawa daga cikin fawaid da suka fitar da shi shine saboda zuwa sallar jana'iza tana tana wa mutum lahira duk wanda ya je sai ka ga jikin shi yayi sanyi ko dan yayi ne in ya je makabartan nan ya leka ya ga kabari ya ga an dauki dan uwan shi ko abokin shi ko sirikin shi ko jikan shi ko baban shi ko wani wanda ya sani kuma bai san shi ba an saka shi a cikin kushe wannan daga shi sai halin shi daga shi sai farin likafanin nan to dole sai mutum ya girgiza sai ya sai ya wuni yana tunanin abin to kuma babu abin da ake so kullun ka dinga tunawa kamar lahira da ka shi za ka ga ita ce aya ta karshe da Allah ya saukar wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun annabi kuma yace aksiru min dhikri hadimin ladzati ko yawaita tana mutuwa mai ruguje a jin dadin duniya to mutum yana yawan tuna mutuwa duk wani abu da yake na sabo ko shiririta ko bata lokaci ko rashin sanin daraja abin da ya kawo shi duniya to zai rugu sosai to dan haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ishara akan cewa a je gun sallar jana'iza in an sa lada mai yawa mutane za su zama encourage za su samu ƙwarin gwiwa zuwa sai abin ya tana musu lahira na biyu kuma suka ce saboda waɗanda aka jarabce su da musibar asalin iyalan mamacin to suna buƙatar taimakon yan uwa da abokan arziki suna buƙatar a musu muwasat a musu gaishe su a musu ta'aziyya a taya su al'amarin wato wankewa da daukan gawar da sanya ta a kabari da duk wasu bukatu da za su biyo musu baya ka kaddara inda za a mutum mutuwa kowa ya baka daga kai sai iyakacin mutanen gidanku kawai aka barku da ita za ku fara tunanin ma anya ana kaunar ku a wannan unguwa sannan a san da aka taru da yawa za ku ji wani sauki a rayuwarku cewa eh ashe bawan Allah nan da ya rasu mahaifinmu ko mahaifiyarmu ko abokinmu ko kaninmu ashe mutumin kirki ne ka ga yadda mutane suka taru a gun mutuwarsa to wannan muwasa din ma ana so a yi shi da haka ake so kowa ya je sannan kaga wannan zai baka dama ka yi musu ta'aziyya nan take ba sai ka zo kana neman su daga baya ba musamman a wuraren da ba a mai da zama makoki ya zama al'ada tabbatacciya ba to haka nan kuma sai shi kanshi asalin samun wannan lada din kaga akwai lada mai yawa mai girma a wurin ainihin wato ita sallah din kamar yadda aka ambata to amma akwai sharadi da ya kamata a cika kafin a samu ladan shine cewa kada mutum ya je dan riya ko dan a ganshi a ce ya zo ko dan wata manufa ta duniya ya zama kamar yadda a cikin riwayar bukhari cewa man tabi'a janazata muslimin imanan wahtisaban wanda ya raka jana'izar wani mutum musulmi saboda tsabaragen imani da cewa wannan bauta Allah ne wahti saban da kuma neman abin da ke wurin Allah na lada to shi ne samu wannan lada ba wai kawai dan ai dan mu ne ko dan jam'iyyar mu ne ko wanda muka saba da shi bane kawai ko kuma in ban je ba dan uwan shi in ba su ganni ba za a ga ban kyauta ba ya zama kaji ne dan neman abin da ke wurin Allah to dan haka nan ma akwai kuskure da kamata mu ishara shine mutane suna dauka idan ba su san wanda ya mutu ba ruwansu da sallar gawa da haka mutum ya zai wuce ga ana sallar gawa ta unguwa sai ga hatu ai nan ba ni ban san waye ya mutu ba ba ruwana eh to wannan maka ga asara ci gare ka kai da ka ki din to da haka yana da kyau mu kula da wannan wajen wato a sallah din sai kuma daga cikin fa'idojin har ila akwai kuma samun damar nema wa mamacin gafara tunda abu mafi muhimmanci a cikin sallar gawar shine nema masa gafara addu'a da za a yi mishi ta Allah ya gafarta mishi Allah ya rangwanta mishi Allah ya karbi bakuncin sa Allah ya sa shi cikin mutane nagari Allah ya kauda kai akan laifuffukan da yayi Allah ya canza mishi da iyalai da da gida da yafi nashi kamar yadda yake cikin addu'ar ko to idan mutum ya je kaga zai samu wannan damar shi sa da aka je makabarta a cikin riwayar al-Imam Abu Dawuda sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'alu ku nema ma dan uwanku gafara yanzu din nan da aka rufe shi bayan an mai da ƙasa an saka tubala an yi kaza to yanzu din nan mala'iku sun tashe shi suna yi mishi tambayoyi Allah ya sa mu cika da imani to wannan a takeice kwarai Allah shiga ta malam shine fa'idar da ke cikin zuwa sallar gawa kamar yadda malamai suka ambata to al-imamu sheikh muhammad nasir din albani Allah ya gafarta mishi a cikin littafin shi ahkamul janaizi wa bid'uha da yazo daidai wannan wajen sai yake cewa wa hadha al-fadlu innama huwa lirrijali dunan nisa'i wannan falalar da ke cikin zuwa sallar gawa bayan falalar nan da kuma umarni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan cewa zuwa sallar gawa na ɗaya daga cikin haƙoƙin musulmi akan ɗan uwan shi musulmi guda shida a cikin rewa imam musulmi kenan wanda a cike yake cewa idan mata fattabi idan yara suka raka shi to sai albani yake cewa to wannan falala ta taƙaita ne akan mazaje kaɗai in banda banda mata saboda mene yace da nahayin nabi sallallahu alaihi wasallama lahunna anittiba'iha saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mata su raka gawa sai kawo hadisi wanda hadisi ne shi ma sananne hadisin ummu atiya da take cewa nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an ittiba'il janaizi wa lam yu'zam alaina tace annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mu raka gawa amma ba a mana ba a girmama al'amarin hanin ba wannan haka yazo a cikin riwayan lafazin Abu Dawuda a cikin Bukhari da Muslim yazo da nuhina ba tare ta ambaci waye hana su din ba al-Imam al-Baihaqi ma ya fitar haka Ahmad ibn Hanbal haka Ibn Majah a cikin a cikin lafazin Imam al-Baihaqi a cikin Asnan al-Kabir akwai kissa da ta bayyana me ya faru da take cewa sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina ya tara dukkanin mata a wani gida ya musu wa'azi sannan ya karanta musu ayan nan ta mubaya ya nabi da ja aka nuna tuba naka zuwa karshe sannan sai ya mika hannun shi daga wajen daki su kuma suna daga ciki ba tare da ya taba hannun kowa a cikin su ba yace zan muku baya akan wannan ba za ku shirka ba ba za ku yi sata ba ba za ku yi zina ba Allah ya sirikna kaza kaza kaza yaftar yau zuwa karshe to da ya musu wannan sai kuma ya kara musu yace kuma ba za ku dinga zuwa raka gawa ba sai ta ce amma ba a mana ba a ɗauki abin a matsayin girman shi kamar girman waɗancan hannun ba kamar na wala ya zinina wala ya sirikina wala ya kaza waɗancan sun fi ƙarfi fiye da wannan shi take nufi da walami uzam alaina ibnu taymiya da ya zo wannan magana sai yake cewa wannan yana nuni zuwa ga abin da ta fahimta kenan ita amma dai hanin asali yana komawa zuwa ga haramci ne yace amma kuma fa ɗaukacin malamai sun ɗauki cewa wannan hanin makaruhi ne malikiya su sun tafi ma sun karkata zuwa ga halasci imam malik particularly ya karkata zuwa ga halasci dogaro da wani hadisi wanda bai inganta ba amma duk hadisin bai inganta ba ba za a an sha wannan a matsayin hujja ba hadisin yana cewa ne wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wata mata an ji jana'iza sai Umar yake cewa ya manzo Allah ga wata mata fa a cikin mu sai ya ce rabu da ita ta gamu da musiba ne baka sabon da ya dame ta ba to wannan hadisi bai tabbata ba bai haƙi ya ruwaito shi amma dai malikiya suna hujja da shi akan suna ganin halasci da wasu sharuɗa da suka saka masu nauyi to baya ga haka wani hadisin da muka ambata kamar yadda muka ce yana cikin bukhari da muslim da sauran wurare da muka ambata to abin da ya kamata a kalla shine duk da girman falalan nan da aka ambata wannan bai sa shi kenan a ce bari a bari kowa ya tafi neman wannan falalar dole sai waɗanda shari'a ta halasta mawa kamar yadda misali mun karanta falalar jihadi da irin abin da Allah subhanahu ta'ala yake bai wanda suka yi jihadi cewa an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Bukhari da Muslim cewa wani sahabi yake cewa ya rasulullahi ka gaya mana aikin da in nayi zan samu ladan mujahidi annabi ya ce mishi ba za ka iya ba yace ni dai a gaya mun annabi ya ce mishi za ka iya da zaran mujahidi ya fita ya bar garin su kai kuma ka kama sallah duk dare ba bacci ka kama azumi duk wuni babu shan ruwa ka kama kaza duk wato za ka yi waɗannan ayyuka ka kama sadaka ka kama azumi babu babu bari sai ce sai ce kaga wannan ba zai yi ba to wannan shine ladan mujahidi amma duk da haka Aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jihadi da falala ko za mu dinga zuwa mu ma mata sai annabi ya ce mata ku dai dinga yin aikin haji shine jihadin ku to kaga sai mata suka haƙura da jihadi kuma na jin hanyar ba sa jayayya akan wannan inda jihadi zai kama babu wata mata yar kishin mata da ta ce ai an cuci mata ba basu su ba yawa to sai mu duba mu ga yaya magabata suka aiwatar da wannan an san dai kullum ana yin mutuwa mutuwa wani abu ne cikin rayuwa dole a rayuwa akwai mutuwa din da dan adam yake to shin a zamanin sahabbai da tabi'ai yaya suke mu'amalantar waɗannan matsalolin shin mata suna zuwa su fito ko ba sa fitowa yana da kyau san cewa na farko tukuna raka gawa malaman fikihu suna kasa shi zuwa gida biyu akwai raka ta daga gida inda aka yi mata wanka da sutura zuwa filin da ake yin sallah musalla na anguwa ko na gari ko ƙauye inda ake magawa sallah wanda shine asali a yi mata sallah a filin Allah daga nan to wannan shine mataki na farko daga gida zuwa filin sallar gawa sai kuma mataki na biyu daga inda aka yi sallar gawa zuwa makabarta inda za a rufe to duk waɗannan guda biyun shin mata na rako sauran mutane mazaje ko ko ba sa rakowa to za mu iya ɗaukan wannan daga kissoshi da asarai waɗanda aka samu daga magabata a wurare da dama ina so na kawo mana wasu daga ciki suna da yawa amma na kokarin na tsamo mana wanda za su biya wannan bukatar ta yanzu musamman duba zuwa ga waɗanda suka inganta a isnadanci na farko akwai asari na amru dan as rahimahu radiyallahu anhu wanda yana cikin sahihu muslim da musnad imami ahmad ibn hanbal wasiyarsa da yayi sanda zai rasu yake cewa yake cewa fa'iza ana mittu fala tushibni na'ihatun wala narun idan na rasu kada a raka ni da wata mace mai kuka da kuma ka a raka ni da wuta to mace da ya ce mai kuka ba yana nufin ba ta kuka za a yi zuwa da ita ba saboda a bisa ɗabi'a an san mata da kuka ɗin a wajen kuma wannan shine kamar yadda za mu zo mu ji daga cikin abin da sa aka hana su saddu zari'a kan kasjin ta koke-koke wannan asari yana cikin littafin sayo muslim sannan al-imamul khatib al-baghdadi a cikin littafin shi al-mu'talif wal mukhtalif ya ruwaito haka na ibnu hajarin ya sake dauko wannan labari shi ma a cikin littafin al-isaba fi tamyiz sahaba a cikin tarjuma wata mata mai suna kuwaisa wadda bararriyar baiwa ce a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai zadla zadla ita take bada labari ita kuma bararriyar baiwa ce ga sayyidina muawiya ita kuwaisa afwan marainiya ce a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuwaisa take cewa mu mata mun kasance a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma zuwa raka gawa tace sai dai idan gawar ta kasance imra'atun nufasa aw mabtuna mace ce wadda ta mutu sakamakon haihuwa ko kuma mabtuna ko ta mutu sakamakon rashin lafiya na ciwon ciki ta yi amai da gudawa ta ce to idan irin wannan cin aka ɗauko gawan sai wata mace daga cikin mu ta biyo gawar har zuwa inda za a aje inda za a yi sallah idan aka ajiye sai maza su kauce su ba ta waje ita kuma sai ta je sai ta duba cikin makaran ta tabbatar da cewa wannan ragowan jinin bikin ko ragowar abin da ke fita na gudawa bai bata likafanin ba ta ce idan ta tarai ya bata sai ta gyara ta sake lullube likafanin da wani sabon kyalle ko makamancinsa sai in ta juya ta tafi ta ce har sai in macen ta kure hatta idza ta warat sai in ta kure sai su ce wa limamin to bismillah sai ayi sallah wannan kaga yana nuni zuwa ga ba sa zuwa dan ta faɗa karar take cewa mata ba sa zuwa sallar jana'iza a wancan lokacin sai dai wannan ne suke kuma wannan yana mana ta fa'ida shine cewa idan gawa ta mace ce to ana so ko da a gawance din in za a gyara ko za a taba akwai mata su ya kamata su shi sa aka ce ma an je makabarta to waɗanda ba su kwana da iyalansa a dare mafi kusa ba su ya kamata su mu'amalance ta saboda abin nan yanayi na dan adam bai san me zai iya biyo ba idan ya taba jikin mace sannan kuma yana nuni zuwa ga makara musamman idan ya mace ce akai to za a lullube iyakar lullubewa ya zo a cikin tarihin rasu fatima ana na fatima radiyallahu anha take gaya ma ainihin matar sayyidina abubakar ita ce wato asma'u yar umais cewa ni ina jin takaicin yadda ake yi ma mata sutura sai a aje mace a cikin makara yadda sai a ga siffofin jikinta ta ce ina jin takaicin wannan wato tana da kishin kanta har tana matsayin gawa tukunna sai asma'u take ce mata to ni na je kasar habasha na ga wani abu da suke bari in kwatanta miki sai ta kwatanta mata yadda suke yi ma gawa a kasar habasha kamar yadda ake din nan bayan an saka gawa a cikin makara sai kuma a ɗauko wani bargo ko wani abu lullubi sai a lullube ta ce to kin ga yadda suke din nan kamar kamar haudaji kamar wato irin dan ɗakin nan da ake ma amarya akan raƙumi irin na larabawa ta ce haka suke magawa su sai na bakar da ya ya gani ya ce ya kika mata irin wannan ta ce ita ta bada wasiya ta ce a yi mata daga nan sai ya zama haka ake wa mata a wancan zamanin haka ake musu abin nan ɗinsu makararsu to don haka to ha'ila asali na gaba shine daga ibrahimun nakha'i wanda yake cewa kanu yuqfiluna ala nisa'il abwaba hatta yakhruja ar-rijalu bil janaiz sun kasance su a zamanin da yace kanu yana nufin sahabbai sun kasance idan aka yi rasuwa suna kulle kofofin gidaje yuqfiluna al-abwaba duk gidajen da ke kusa da wajen inda aka san mata sun taru ko za su iya fitowa ko gidajen dangin mamacin sai a rarrufe dan kada mata su fito har sai maza sun wuce da gawa na farko dan kada su cakuɗe da maza dan kuma kada su ce za su ji za su raka gawar ko kuma su yi ta ihu ana ji wannan asali shi ma ya tabbata yana cikin musannaf na Abdulrazak Sanani da musannaf na Ibn Abi Shayba haka na al-Imam Sha'abi yake cewa da aka tambaye shi yace khurujun nisa'i fil janaizi bid'atu yace fitar mata da suke gayya su ce za su raka gawa zuwa wajen jana'iza yace wannan bid'a ne haka shi ma Amirun Sha'abi aka tambaye shi shi ma yake cewa aka ce algata malam shin mace ta yi sallar gawa yace la tusallil mar'atu alal janaizi fawahiru wala ha'id yace mata ba sa sallar gawa shin sun kasance da tsarki ne ko da haila duk ba sa yi duk nan asaran suna cikin waɗancan tafan da na ambata musannaf na abdurrazzaq as-sanani da musannaf na ibnu abi shayba malam masruq Allah ya gafarta mishi yake cewa aka aka ba da labarin cewa shi kuma ya kasance idan ya zo jana'iza ya ga mata sai ya ɗebi ƙasa ya dinga watsa musu a idansu yana watsa musu yana yana kore su aka ce fa in mazaina in sun ki su koma gida raja shi sai ya koma shi sai ya haƙura da jana'iza to wata na alhassan albasari shi kuma da ya zo ya ga mata suka zo da wani abokinsa da ya ga mata sai abokin ya ce mu kuma sai ya ce a'a ni ana la atrukul haqqa lil batili ni na zo neman lada ba zan bar shi ba saboda barna wani shi sai ya zaba wa kanshi cewa ko da dai suna nan duk da ya san ba kyau tunda ya ce batil ne nasu amma dai shi shi ba zai hakura ba shi ko wancan malamin sai ya dauki azima kenan ko ya dauki azima sai ya tafa bin shi bai sallar ba to haka Abdullahi dan Umar kamar yadda Mujahid ya ba da labari cewa wata na Abdullahi dan Umar ya taba zuwa makabarta sun tafi tare da aka je ana cikin aikin jana'iza falamma balagal makabara sami'a sauta na'ihatin sai ji sautin wata mata tana kuka fastaqbalaha sai ji fuskance ta wa qala laha sharran ya faɗa mata baƙaƙen maganganu sannan ya ce wa mujahid innaka kharajta turidu ajran wa inna hadhihi turidu alwizr kai ka fito neman lada wannan kuma ta fito iban zanubi ne sannan sai ya ce mishi tashi mu tafi sai suka tashi suka tafi yake ci mashi inna nuhina an nattabi'a janazatan ma'arana mu an hana mu mu gawa tare da mace wadda take ihu take da ranin aka ce sun maraja'a wa raja'a ma'ahu mujahid da shi da mujahid suka koma su ba su wannan sallah ba wannan ma yana cikin littafin musannaf na Abdurrazzaq As-Sanani da musannaf na Abubakar ibnu Abi Shayba a wata riwayan aka ce abdullahi dan umar ya ce da ita ne uffin la kunna matan da ya gansu ya ce allah wadaranku azan alal mayyit wa fitnatun alal hayy kuna cutar da mamacin sannan za ku zama fitina ga wanda yake raye haka shi ma abu umamata albahili sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga mata a gun jana'iza sai ya kore su ya ce ku tafi gida wannan ma yana cikin musannab na Abubakar ibn Abi Shayba Imam al-Baihaqi da ya gama kawo waɗannan asaran da ya kuma kawo maganganun wasu wanda suke ganin babu laifi cewa suna ganin kaman wani asari daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu wanda aka ce ya je sallar jana'iza na mahaifiyar su wato abin nan Mus'ab dan Zubair da ya je sallar jana'izan sai aka ce ga wasu mata sun zo lokacin ya makance yana kan jaki ana jin shi sai aka ce algata malam ga fa wasu mata sun zo a gefe suna ta kuka sai ce kyale su fa inna Allah adhaka wa abka ka kyale su Allah shi ke sa mutane su dariya su samu farin ciki kuma shi ke sa su kuka su samu bakin ciki ma'ana ku ba su ci kuka suna cikin bakin cikin su daga ibnu abbas anan kaman ya kyale su da ya kawo ire-iren waɗannan asaran ya kuma kawo irin waɗannan maganganun domin yayi babi ne musamman akai da yake cewa babu man babu ma warada fi nahayin nisa'i an ittiba'il janaizi sai yace in ji bai haƙi yake cewa walau tanazzahana an ittiba'il janaizi da dai mata za su janye jikinsu daga raka gawa fitowa zuwa gurin sallah ko tafiya makabarta wal khuruji ila al maqabiri da kuma fita su tafi makabarta yace kana abarra lahunna wannan zai fiye musu biyayya ga Allah subhanahu wataala ya fi kama da biyayya ga Allah subhanahu wataala to yana da kyau amma duk da haka saboda amana ta ilimi mai istisna'i cewa ya halasta aslan idan ta kama mata suna wajen da ake sallar gawa za su yi mata sallah abinda muke magana cewa shari'a ta hana shine ya zama sun zo su ma sun taru a cikin gida yadda maza ke taruwa a kofar gida da zara an fito da gawa maza za su biyo ta wurin sallah su ma su ɗauko hijaban su ri su biyo to wannan sura ita muke magana kai amma za a iya yin yadda misali idan gawar tana cikin gidan kafin a fito da ita sai a sanar da su cewa wadda take so taimaga wannan sallah za ta iba ta mata addu'a a sa musu gawar a yadda ake fuskantar ta alkibla idan an samu wata jajirtacce a cikin su ta musulmanci su tsaya a bayanta ta kabbara hudu su yi addu'o'in da za su yi idan ba a samu mai wannan jajircewa ba kowa ta yi nata a arsalan su yi shi a faradan haka ɗaiɗaiwa wannan ya tabbata aisha radiyallahu anha ta yi ma sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan sallar shine Sa'd dan Abi Waqqas lokacin da ya rasu kamar da yake cikin sahih Muslim ta yi ma waɗannan yara su Mu'awwaz da me sunan shi dan uwansa yawwa waɗanda da Mu'az waɗanda suka rasu har wasu suka yi mamaki ya take cewa ina mamakin irin mantuwar ku ya ku mutane to kaga ya halasta a shigar musu da gawar cikin gida ko kuma in da matan suna cikin gidan ko kuma idan ta kama misali an je sallar juma'a ko an je sallar idi ko a wani masallaci da ake wani ta'alimi sai aka kawo gawa za a yi mata sallah a nan suna wajen babu laifi su amma abin da muke magana shine ya zama kasdan sun fito sun taho su ma sun zo da niyyar wannan abin nan akwai hadisi ma da yake suna da shi na da rauni al-Imam al-Bayhaqi ya fitar da shi haka Ibn Majah da aka ce wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa lin-nisa'i ajrun fi ittiba'il janaizi ai mata ko sun bi ma sallar gawa ba su da lada to amma ne bai inganta ba ba wai hujja za mu kafa da shi ba dan bai inganta ba to a wannan kenan to sai mu fara tunanin cewa wai me yasa su mata din aka aka hakikance sai an hana su me yasa abu na farko da malamai suka kalla shine akwai saddu zari'a toshe kafar barna wadda ka'ida ce daga cikin ƙawa'id na usulul fiqi din da akwai wata kofa wadda za ta haifar da wata barna musulunci yana tare ta da haka yake cewa la taqrabu zina yake cewa kar a shagiya yake cewa kada a yi kaza kada a yi khalwa bil ajnabiya abubuwa ne waɗanda suke asalatan ba su ne haramun din ba amma suna iya kaiwa zuwa ga haram yawwa aka ce kada ka dinga kallon dan uwanka da kallo na mugun kallo ko ka dinga mishi mugun tunani ko ka dinga mishi mugun zato saboda zai haifar da gaba zai haifar da kiyayya zai haifar da sharri da hasada da ƙarya to kaga wannan ana ana hanawa ne saboda saddu zari'a aka ce kada kai khalwa bil ajnabiya saboda zai ja maka zargi zai ja ka yi saban Allah zai ja ka faɗi maganganu na banza zai iya kaiwa ga wasu barnataku duk wani ya cikin sadda zariya aka ce kada mutum mace ta fito ta bayyana adanta saboda zai zai ja hankalin masu rauni fa yatma allazi fi qalbihi maradun gasinan da sauransu da haka kaida ce amma sananniya usul fiqi to akwai zari'a akalla guda uku a cikin wannan abin da ake so a hana zari'a ta farko shine kukan mutuwa idan mata suka fito suka zo inda gawa take da zaran sun ga gawan nan ta tuna cewa wannan babana ne ko mijina ne ko wana ne ko kanina ko malaminmu ne ko mai angonmu ne sai ta ƙara barkewa da kuka kawai abinta kusan take kukan nan kamar da ibn umar yake cewa cutar da mamacin take tana sa za a mishi azaba sakamakon kukan da take mishi shi sa ma ko da a cikin gida ake hana su kuka hana su kuwa to kaddara kuma alaga ta malam ta ga gawa guda daya ta yi kuka ina kuma aka je makabarta yanzu tana ganin shi ne a cikin makara take kuka aka je makabarta kuma ta ga za a saka shi cikin ramin nan cikin kushewa kuma ta waiga ta ga digga kaburbura nan gaba da ta tana cewa ai wani ma da ya mutu nan aka kawo shi wani ma na aka kawo shi za ta suma ne kawai a nan wajen ta jawo mutane aiki to kaga shine zari'a ta kukan mutuwa da zunubin da ke cikin sa sannan akwai zari'a ta ikhtilati cakuɗe ɗayaniyar maza da mata wanda shari'a kullum tana kokarin ta hana wannan cakure ɗeniyar saboda toshe kamar ɓanna sannan akwai kuma zari'a ta kamanta kekeniya da yahud da nasara domin su ne suke yin jana'iza da maza da mata su aka sani kirista da yahudu su aka sani cewa jana'iza su da maza da mata suna zuwa to waɗanda kaga shi ma kuma dama yana daga cikin maqasid na shari'a hana koyi da wasu al'ummomi da wasu addinai waɗanda ba na musulunci ba domin musulunci addini ne mai izza mai daraja to yana daga cikin naƙasa yana daga cikin rauni ka zama kai ne mai koyi da wani mai koyi da al'adar wani mai koyi da yaren wani mai koyi da addinin wani da tsarin wani to kai zaka baka da huwiya baka da naka abun kenan komai naka zai zama kwaikwayo kamar yadda misali yanzu muke rayuwa kamar da annabi ya riga ya faɗa cewa za a dinga bin sawun yahudu da nasara ko da sun shiga ramin da mu ne ko mu ma sai mun shiga mun zama subjugated mun zama wato abin nan inferior ban san me zan faɗa da wasu mun zama mu ne a ƙasa mu ne a kwana ko ake cewa su ne a ciki mu ne a kwana Allah shi kyauta to wannan zari'a din ita ce abu na farko da ake dubawa abu na biyu kuma wanda ya da alaka da wannan shine shi ma cewa duk da akwai falala a cikin lada akwai lada da falala a cikin a sallah din amma kuma akwai mafsada to ka'ida ta biyu shine saboda dar'ul mafasid muqaddamun ala jalabil masalih tun kuɗa ƙofar barna shi ke gaba akan jawo amfani alal misali da aka ce ga wani kofi na ruwa kuma ina jin kishirwa to yanzu kaga in sha wannan ruwan amfani ne gare ni amma idan ina kokonto ko kuma ina da yakinin cewa ruwan nan akwai guba a cikinsa idan na sha zan koshi da kishin amma kuma zan sha guba to yanzu wannan barnar ta kar na sha na samu matsala ta muhimmanci fiye da na sha na samu matsala shine dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih to da haka wannan mafsadar ta in sun je za su yi kuka kuma idan an bar su baya ga kuka za su cakuɗa ina da maza sannan zai zama muna koyi da wasu al'umma wanda ba mu ba to wannan zai za a kokarin hana wannan abin yana kan gaba fiye da barin su samu su samu wannan ladan ma akwai ladan gare su din da aka dar'u mafasid muqaddamun ala jalbil masalih shine ainihin wato ya haifar da wannan shi za ka ga hatta ibadoji saura waɗanda suke da muhimmanci shari'a ta halasta wa mata su je amma ta ce musu yi a gida yafi kamar sallar jam'i sallar jam'i ya halasta mace ta je sallar jam'i a zahar la'asar magariba isha asuba amma ya fi mata muhimmanci da mutunci ta zauna a gidanta ta ya wadakanta a gidanta wadaka wadaka ma a lungu ya fi mata shi sa aka ce annabi ya ce mata babu juma'a a kanku a wancan hadisin namu baya ya ce musu babu juma'a a kanku kawo ko namiji in yi juma'a uku bai yi ba ana tunanin za a tsara mashi munafurci a cikin zuciyarsa to amma su aka ce babu juma'a kansu idi da aka ce su fita saboda wata maslaha ce saurana da ya ce wannan rana ce da muke so a ga cewa addinin mu ma akwai sauki akwai dan shakatawa haka to wannan maslaha ta sa aka ce su fita kuma aka ce in za su fita su yi shiga ta kwarai wadda ma ba ta da hijabi ta ara wadda ba ta samu hijabi ba tare na kawarta ko kishiyarta ko kanwa babata ko kuma ta wanta misali na'am to amma ita wannan sallah ta makabarta ta gawa sai zama akwai mafsada da ke gaba da waccan maslaha da aka aka ce to kada su yi ainihin wato sallar gawa kar su fita to wannan shine yafi ga mata abinda nake so na ce ma ƴan uwanmu iyayenmu kannanmu iyalanmu da sauran mata shine mata su ji tsoron Allah idan ka lura Allah ta malam wannan abin ya fara zama yayi a nan garin Zaria watakila da Kano ko Kaduna ko sauran garuruwan da musulman mu suke rayuwa a arewacin Najeriya nan yanzu zaran an yi rasuwa sai ka ga mata suna ta bullowa da hijabansu haka dodo dodo suna ta zuwa abin nan afwajan kungiya-kungiya suna taruwa musamman a ce wani malamin islamiyya suna ya rasu ko wata babbar dattijuwa ko wani wanda suke ganin girman shi to kuma ka san mata da mai da abu biki ce ai baban su wance ce kawayen mu ne ai wan su wance ne ai kaza ai uwan wance ce za su zo su taru su taru yadda baka tsammani ga su da zumunci za su kuma za taruwa ana ɗauko gawa aka fito sai ga su ma sun fito in tafiyar nan ta kai kilomita ɗaya daga inda za a je a yi sallar na haka za su taho su cakuɗe da maza su yi abin nan sai sun yi sallar nan kuma an yi sallah haka za a yi ta abu babu kyan gani wannan tsakani da Allah ba al'ada ba ce mai kyau kuma a hankali a hankali idan mun lura ya fara zama jiki an fara sabawa kamar ma har mutane ba sa kyamar abin kamar ma ta kira yanzu wannan magana da muke ma za su gamu muna da zafi ko kuma muna so mu hana su samun lada to duk ba haka bane muna nufin ne mai gyara eh in uridu illa al-islah mastata'tu ko muna so ne mu gyara abin da zai zama daidai ga al'ummar mu kuma ya dace da shari'a dan haka ina ba kaina shawara da musamman malaman islamiyu da masu wa'azi da sauran iyaye ko mazaje ko wanda suke kayyimai akan mata su kokari su musu wa'azi su hana su wannan abu babu shakka wannan ba addini bane ba sunna bane hatta malikiya sharuɗan da suka bayar matan ba sa cika su na farko suka ce daga cikin sharuɗin shine ya zama mata da ta je to mutuwa ta shafe ta kai tsaye mijinta ne ko ɗanta ko ƙaninta ko wanta wanda ya shafe ta kai tsaye shine halasta da je ce kuma na farko sannan ya zama na biyu ya zama kuma ta yi shiga cikakkiya ga musulunci sannan ya zama in ta je ba ta kuka ba na uku ba ta kuka ba ba za ta magana da kowa ko ta cakwaɗi da wani ba sannan kuma ya zama cewa kar su mai da shi al'ada yau da gobe suna yi wannan sharaɗan malikiya sun kawo to kaga duk wannan sharaɗan sun kari dan a lokacin da ake yi din wannan da aka faɗa aka ce ko matar shi ko ƴar shi ko kanwashi watakila ma ta suma a lokacin da aka yi mutuwa ita saboda mutuwa ta dake ta da gaske ba ta iya sallah ba galibi zaka ga sauran yan kuci ku bamu ne da yan ban na iya su ne za su shigo gaba wanda ake ganin su yan agaji a cikin mata ko haka irin mata masu zuciyar maza din nan to su ne zaka gansa a gaba gaba amma asalin wanda mutuwa ta shafa suna ta suna kuka to sannan kuma ba za mu musu inkari suna shiga ta musulunci ba mu dai anan galibi da hijabansu walillahi alhamd amma dai akwai cakuɗe ne din sannan kuma za su zo su yi ta kuka ko suna ɗaukan hotuna da kyamarorinsu da sauransu ko fira yawwa bayan an gama dama wata ma bazawara ce ta ga wani abin nan wani ustazu da shi take so a cikin ustazan za ta dan tsaya ta kyafta mai ido ko su hada wata connection kaga duk zari'ar da ake gudu ta auku kenan so don haka ba daidai bane daga cikin abin da nake so na ambata akan wakalla shine wannan maganganun da na faɗa na yi reference da littattafai kamar guda hudu akwai farko akwai littafin fathul bari na ibn hajar inda bukhari ya babi akan cewa babu tiba'in nisa'il janais ya buɗa shi haka ibn hajar ya sharhi domin ya kawo hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ne idan an aja gawa wa hamala har rijalu sai ya hujja da shi akan cewa maza ke daukan gawa sannan sai littafan nan guda biyu musannaf na ibn abi shayba da musannaf na abdurrazzaq abdurrazzaq sanani shi ya kawo asarai da yawa ya musu babi da babu man in nisa ittiba'il janais shi ko ibnu abi shayba ya kawo waɗanda suka hana da wanda ba su hana ba dan kama al'ada shi din ya kawo abu yakan faɗi wanda ya goyi bayan ra'ayin nan da kuma wanda ya saba wa ra'ayin duk da yake a cikin duka biyu zaka samu asarai tabbatattu za a samu kuma wanda suke mursalai ne da kuma wanda suke da rauni to da haka ni na kokarin na tace iya waɗanda na san cewa malamai sun ce sun inganta ne sai kuma littafin baihaqi sunan kubra ko sunan al-kabir na al-imamu abubakar al-baihaqi da kuma tambayoyi da malamai suka amsa musamman a wannan zamanin fatawa na musamman ladatul da'ima sun yi wannan maganar haka akwai professor bakar abu zaidin a wanda daga cikin littafan shi ya yi wannan maganar shi ma haka al'allama muhammad bin salih al-usaimin allah gafata musu gaba daya shi ma ya ba da fatwa akan irin wannan hani din kusan galibi malaman da suke zamanin nan waɗanda na karanta fatoyinsu akan abin da suka tafi kenan zan iya tuna waɗannan biyun bil akhas bakar abu zaidin da kuma ainihin wato malam muhammad ibn salih al uthaymin za ka mun uzuri daga ta malam ka san cewa ba yau kamata mai shirin nan ba bayan man nan kai ka ce mun uzurin yi in ka ji shi hatsin bara sai kai hakuri insha Allah ya isa insha Allah ne sauraro kana sauraron shirin